أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فمن يتق الله يجعل له من أمره يسرا إخوة الإيمان تحدثنا, تحدثنا فيما غبر من الزمان عن أشراط الساعة وذكرنا منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن القيامة لن تقوم حتى يظهر أو تظهر إثرها عشر ألامات فذكر الدخان والدجال وفصل وفصلنا الكلام عن المسيح الدجال وبقي لنا أن نستأنف بإيراد هذه الأشراط التي تأذن بقدوم الساعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث بأنها سوف تحل كعنقود الخرزة أو كما قال صلى الله عليه وسلم لقد سمعنا أن الدجال سيطوف الأرض أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة ويوم كبقية أيامنا وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل بالمؤمنين من المحن وسوف يجتمع المسلمون يومئذ في بيت المقدس ومعهم المهدي محمد ابن عبد الله من ولد الحسن كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ثم ينزل عيسى بن مريم فيهلك الدجال ويقتل الخنزير ويدق الصليب ويدعو إلى الله عز وجل ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام وعقيدة نزول عيسى بن مريم عقيدة إسلامية يلزم كل مؤمن أن يعتقدها ومخالفتها مخالفة لآيات من القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد دلت الآيات على أن عيسى ابن مريم سينزل وتضافرت الأحاديث اتفقت كلمة علماء الإسلام على أن عيسى ابن مريم نازل بإجماع علماء المسلمين إلا من شذ منهم ممن لا يعتد بكلامهم قال الله عز وجل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة الآية وقال عز وجل وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا منه لفي ش... وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه فالآية فالآية بمقتضاها تدل على أنهم لم يقتلوه ولم يمت حتف أنفه وإنما رفعه الله إلى جنباته وسوف ينزل في آخر أيام الساعة في آخر أيام الدنيا قرب قيام الساعة وقال عز وجل ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا مثلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل وفي نهاية الآيات قال وإنه لعلم للساعة فلا تمترن به أي وإن نزول عيسى بن مريم لمعلم يؤذن بقيام الساعة كما جاء في قراءة وإنه لعلم للساعة وقال عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته أي قبل موته الحقيقي الذي سيموته كما دل بذلك ما دلت بذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم روى الإمام مسلم من حديث النواس ابن سمعان الكلابي رضي الله عنه في الحديث الطويل وفيه بعد ذكر الدجال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما هم كذلك إذ بعث الله المسيح عيسى ابن مريم فينزل بين فينزل بين منارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين أي بين قميصين ممصرين ووابعا كفه في أجنحة ملكين إذا طاطأ رأسه قطر وإذا رفع رأسه تحدر منه جمان كاللؤلؤ لا يحل لكافر أن يجد ريحه إلا مات وذكر في أحاديث كثيرة يضيق الوقت إيراد يضيق الوقت إيرادها فنذكر طرفا من معانيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ينزل وأخبر بأنه يقتل الدجال يدركه بباب لد فيضربه بحربة فيري المؤمنين دمه فيكاد الدجال يفلته يفلته فيقول له إن لي فيك ضربة لن تنجو منها فيقتله عيسى بن مريم وأخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره ليوشكن أن ينزل عليكم ابن مريم حكما عدلا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام وأخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن عيسى ابن مريم بينما كان في الناس يقدم إليه قوم قد أعصم قد عصمهم الله من فترة الدجال فيمسه على وجوههم ويريهم ويخبرهم بدرجاتهم في الجنة وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن العصابة التي ستغزو مع عيسى بن مريم من أهل الجنة كما روى ذلك الإمام أحمد رحمه الله من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عصابتان قد أحرزهما الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تغزو أو تكون مع عيسى بن مريم وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بجميع صفات عيسى بن مريم فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر من صفاته وأنه آدم فيه شيء من الأدمة وأنه ربعة أي مربوع بين الطول والقصر ليس بالطويل ولا بالقصير وأنه أحمر أي أبيض ممزوج بياضه بالحمرة وأن أشبه ما يكون بعروة بن مسعود الثقفي رضي الصحابي المشهور المعروف رضي الله عنه وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يأجوج ومأجوج سيظهرون وعيسى ابن مريم بين ظهراني المؤمنين ففي حديث ففي ففي حديث النواس بن سمعان الذي رواه مسلم وأبو داود وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه وبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى بن مريم أن أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد لهم فحرز بعبادي إلى الطور فيأخذ عيسى بن مريم المؤمنين فيرقون إلى الطور ويمكثون فيه ما شاء الله إلى أن يرفع الله المحنة وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المحنة سترفع وأن الله سيقتل يأجوج ومأجوج كما سيأتينا إن شاء الله وأن الله سيقتل يأجوج ومأجوج وذلك بدعاء عيسى بن مريم فينزل عيسى بن مريم من الطور ومعه المؤمنون فيعيش في الأرض سبع سنين وفي رواية فيعيش في الأرض أربعين سنة فيفيض المال ويبسط العدل حتى لا يكاد أحد يقبل المال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 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين بياك إنقوى bayan wasiya da mu kiyaye dokokin Allah mu ji tsoronsa kasancewa tsoron Allah da kiyaye dokokinsa ne kadai ke ba wa mutum mafita duk tsananin da mutum yake ciki kuma Allah zai sanya masa sauki a cikin al'amarinsa ubangiji ya ce wa manya man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra a wani lokaci da ya gabata akan wannan mimbarin mun tattauna akan wasu daga cikin alamomin tashin alkiyama wanda kuma alamomin tashin alkiyama sanin suna da matukar muhimmanci balma ya zama wajibi ga kowane musulmi da ya imani da Allah da manzo Allah sallama ya lalibi alamun ya yadda da alkiyama kuma ya yadda da cewa kafin alkiyama ta tsaya akwai wasu alamomi wanda faruwarsu na nuna faruwar tashin alkiyama wanda yadda da haka kuma ƙara yadda ne da annabi sallallahu alaihi wa wa sallam na cikin alamomin akwai wanda jarrabawa ce gare mu a cikin alamomin kuma akwai wanda alheri ne gare mu a cikin su kuma akwai waɗanda sharri ne tsantsa a cikinsu su to na alherin sai mu gode wa Allah mu ribaci alherin na sharrin kuma mu yi ƙoƙari mu guji zama wani ɓangare na wa'anda sharrin zai shafa tun da annabi sallama yana bayanin yadda za a guje wa sharrin na jarrabawa kuma mu yi haƙuri da abin da Allah ya jarrabe mu to a ciki mun bayyana hadisin huzaifa Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda annabi sallama yake cewa ba za ta tsaya ba alƙiyama sai kun ga alamomi guda goma wannan alamomin kuma a wata riwayar an ce za su dinga sauka ne ɗaya bayan ɗaya ma'ana ɗaya tana buɗe wato ta buɗe ƙofa to za su yi ta dira har sai an ƙare goman baki ɗaya na ɗaya akwai hayaƙi mun yi bayaninsa a taƙaice na biyu akwai dajjal mun yi bayaninsa bayani mai faɗi a sama da huɗu ba ɗaya na uku shine saukar annabi isa ɗan maryam na huɗu akwai zuwan yajuju wa majuju na biyar kuma akwai wato girgiza akwai ƙasa da za ta dinga tsagewa mutane suna fadawa ciki ɗaya za a yi ta a gabashin duniya ɗaya za a yi ta a yammacin duniya ɗaya za a yi ta a jaziratul arab wannan shi ya haɗu ya ba da guda bakwai kenan akwai ta takwas ɗin da muka tsallake ta ita ce wato fitowar wata dabba da za ta dinga gaya wa mutane cewa kai ɗan aljanna ne kai ɗan wuta ne wannan tana nan tsakanin wasu suna ganin sai a ƙarshen alkiyama dab da alkiyama za ta zo wasu kuma suna ganin cewa za ta zo ne ma watakila kafin zuwan masifin dajjal a sannan sai na tara da na goma na tara shine wato rana da za ta fito ta inda take faduwa na ƙarshe kuma shine wato wata wuta da za ta fito ta yankin sham da za ta raraka mutane zuwa filin tashin alkiyama to a mun yi bayanin dujal sai muka ce a manzo Allah suma yayi bayani bayanai masu gamsarwa da suka sa muka fahimci cewa dujal gaske ne kuma dole mutum ya imani da shi cewa zai zo kuma duk mai son ya tsira sai ya bi shawarar da annabi sallallahu alaihi ya bayar to a ƙarshen labarin dujal zai buwaya ya fi kowa ƙarfi ya fi kowa ƙarfin soja ya fi kowa ƙarfin tattalin arziki saboda yahudawa za su bi shi gaba ɗaya kuma zai amfani da makami idan baka yi imani da shi ba zai kashe ka to kuma zai amfani da tsafi ta yadda dukiyarku gaba ɗaya za ta koma hannunsa sai in ka yi imani da shi to shi ne za ka tsira da dukiyarka to a nan za a jarrabi musulmai kwarai da gaske shi yasa manzo Allah sama ce duk wanda ya ji shi to ya canja hanya domin mutum zai tafi da sunan zai je ya kalubalance shi kuma sai a jarrabe shi sai ya bi shi to za a zo lokacin da mutane za su dinga gudunsa in ya fahimci gudunsa kake yi to zai sa a dinga bin mutane ana kamo su to shine musulmai mafi yawansu a lokacin za su taru ƙarƙashin jagora ɗaya za a zo lokacin da musulmai za su samu jagora guda ɗaya shine mahadi mai dogon zamani wanda shi ma wani lokacin Allah da za mu yi bayanin sa wanda shi ma yana cikin abubuwa na aƙida da wajibi ne musulmi ya yadda ya imani da cewa akwai su to a lokacin za a samu a laɗe a cikin masallaci na baitul maqdis to wanda bai samu zuwa wajen ba to kuma zai tsaya a inda yake duk inda kake to nan ce baitul maqdis ɗinka amma dai mafi yawan musulmai za su tattare a cikin kudus wannan ya nuna kafin a naɗe ƙasa kudus za ta sake dawowa hannun musulmai kenan to manzala so salama a cikin hadisin annawas ibn sam'an dogon hadisin nan da ya ba da labarai na abubuwan da za su faru da yawa sai manzo Allah sama yake cewa to ana tsaka da haka sai Allah ya taso annabi Isa almasihu dan maryamu sai ya sauka kuma zai sauka ne a daidai wani waje da ake kiransa almanaratul baida wanda tana nan a gabas maso gabashin damascus a syria kenan har wurin manzo Allah sai da ya faɗa sharqai dimashq wanda a yanzu ita almanatul bai din tana ɗaya daga cikin hasumiyoyin masallacin da ake kiransa aljami'ul umawi da yake cikin tsakiyar dimashqa a yanzu haka ɗin nan wanda an yi wani lokaci da yahuda suka taɓa turbuɗe shi suka suka suka suka suka ruguje wannan hasumiyar suka yi aka rushe ta saboda sun karanta a tarihi cewa annabi isa zai sauka a nan kuma sun san saukar annabi isa karewa su kenan to watakila ko suna tunanin in sun rushe ta annabi isa zai misin inda zai sauka kamar suna kiyasinsa da jirgi kenan ci shi ai ba shi ba wani parachute ba wani waye da zai gwada masa inda Allah ne zai saukar da shi bugu da ƙari ma manzala sama yake cewa zai sauka fi maharudatain a jikinsa akwai wasu riguna riga ma'ana abin sawa riga da kuma ta ƙasa da ta sama kenan da gyauto da mayafi ko da riga da wando mumassa fi mahru da taini wato riguna guda biyu ko riga da wando ko zani da mayafi wanda suke an su da ganyen za'afaran ya ɗora hannayensa akan fuffuken mala'iku guda biyu zai dira yana dira manzala sama ke cewa idan ya sunkuyar da kansa idza ta'a rasahu Kaɓara sai gumi ya sai ruwa ya dinga ɗiga daga kansa idan kuma ya ɗago kansa tahaddara minhu kal jumani tahaddara minhu jumanun kal lu'lu sai wani wato wani tartsatsin gwal mai kama da zinariya sai ya dinga fitowa daga jikinsa kuma babu wani arni kowane iri ne duk sunan in ka ce arni duka wanda ba musulmi ya shiga ciki ko me yake rika a matsayin addini to ba wanda zai shaƙi numfashinsa sai ya mutu to tun daga nan za a fara samun gawawwaki na maƙiya Allah wanda ba su yadda su musulunta ba to annabi isa manzala sallama ya ce a lokacin nan sai ya taho kansa tsaye daga dimashka zai yi filistin baitul maqdis a lokacin nan zai zo ya tun daga nesa yahudawa su dinga guduwa tunda a lokacin manyan fadawan dujal su ne yahudawa to a lokacin yana zuwa zai zo bakin baitul maqdis zai kwankwasa kofa da ya kwankwasa kofa za a bude masa dama ana jin kwankwasa kofa ba wanda zai ji tsoro za a taho to ana budewa manzon Allah sallallahu alaihi ya ce sai a ganshi an tada an yi ikama ta sallar asuba za a tada sallah sai a ce hadha ruhullah manzon Allah ce kuna ganin sa za ku gane shi to dama kuma a cikin sahihul bukhari hadisin abu hurairu ta Allah ya ƙara da a gare shi manzo asma sai da ya gaya mana sifarsa ya ce ranar da aka yi iraji da ni na ga annabi isa na gan fari ne wanda shi ba zankalele ba ne ba kuma ba shi daga jarta kuma sannan jikinsa farin mai haɗe da ja ne kuma na ga wato kansa in ka ganshi shi kullum kamar ya fito daga wanka ka annama kharaja min dimas yana kama da Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi wanda kuma duk littattafan tarjama in ka je zaka suna karanta maka Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ga kamannin sa ga yadda yake kyakkyawa ne mai kaza mai kaza mai kaza duk musulmin da ya damu da addinin sa yakan koma ya ji yadda wayannan abubuwan suke to Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana a lokacin Mahadi yana cikin shi ak shine liman zai shiga ya sallah sai sai ce ce to a tun daga ruhul lahi ya zo shigo kai mana sallah sai ce a'a ai kai aka tayarwa saboda sai annabi isa ya bi bayan mahadi mai dogon zamani a yi sallah a nan ne maza Allah sun yi amfani da wannan damar wajen gode wa Allah ya ce mu ne wa'anda a cikin mu za a samu wanda zai ja annabi isa sallah saboda shi mahadi sunansa muhammad ibn abdullahi cikin zurriyar hassan ibn ali Allah ya ƙara yadda a gare su baki ɗaya to ana tsaka da haka idan aka idar da sallah annabi isa zai ce a buɗe kofa. ana buɗe ƙofa sai yahuda nan su tarwatse sai kuma shi ma dujal sai su ido biyu da annabi isa sai ya zura da gudu sai annabi isa ya bi shi za su ta gudu sai ya je ya laɓe a wani waje gabashin filastin inda ake kiran wajen babu lot har yanzu kuma tana nan to a nan ne annabi isa zai ritsa shi da makami a hannunsa sai ya ce masa to ko ka so sai na yi maka wani tsara da baka saka tsira daga shi ba sai fara narkewa daga ya ga annabi isa kamar yadda manzala sun ce kamar yadda ruwa yake narkewa gishiri yake narkewa a cikin ruwa sai annabi isa ya sara shi in ya faskara shi sai ya zo ya nuna wa musulmai jinin sai ya ce to wannan jinin baƙin allah ne ku bi duk inda kuka ga yahude kuma ku kashe shi sai a garzaya manzala sun ce har sai bishiya ko dutse ba yahude da ya buya a bayansu Za ka ji bushiya ko dutsen sun ce ta'ala fa inna wara'iya Yahudiyan faqtuluhu zo ga ba yahudi a bayana ka kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labarin cewa annabi isa alaihi salam zai zauna da mutane a cikin wannan yanayi kuma zai zai sauka a matsayinsa na mai hukunci ba a matsayinsa na annabi ba kamar da yake cikin hadisi abu hurairah yake cewa la yanzilanna alaikum ibnu maryam ko la yushikanna an yanzila alaikum ibnu maryam saura kirs annabi isa dan maryamu ya sauka hakaman adalan zai sauka a matsayin mai raba gardama mai adalci ko mai sanya komai inda ya dace muqsitan mai kamantawa wanda ba zalunci a cikin mulkin sa. to daga cikin ayyukan sa wa yaksira salib duk wani inda ya je tarar da cross to sai ya karya shi in kuma a zane ne sai ya goge shi wa yaqtulul khinzira zai bi duk wani alade kuma na duniya sai an kashe shi wa yad'ul jizyata kuma zai ba da shelar cewa musulunci ya samu buwaya don haka yanzu ba a buƙatar wani ya kawo jizya ko mutum ya musulunta ko kuma in ya shirya ya ebo kayan fada a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa yad'u ila islam zai kira zuwa ga musulunci sai Allah ya halakar daga baki ɗaya addinan da suke ban ƙasa sai musulunci kaɗai ta hanyar annabi isa alaihi salam kuma in ya shimfiɗa adalci to komai sai ya koma daidai annabi sallallahu alaihi ya yake cewa a lokacin ne har sai ka kamar da yake cikin hadisin Imam Ahmad bi sanadin sahih daga Abu Huraira cewa har sai ka ga tara al usudu ma al-ibl zaka ga an saki raquma a cikin jeji suna kiwo zaki yana kiwo ba wanda zai taba wani wannamir ma'al bakar kaga ga damusa duk sharrin damusa amma ga shanu ga baka ne a jeji ba ruwan kowa da kowa mazala sama ce cewa wayal abu sibiyanu bil hayyat a cikin gari ma zaka zo ka tarar da ɗan yaro karami yana wasa da kububuwa ko wuju-wuju ko mesa ko katon kumurci amma ba zai cutar da shi ba to in har haka za ta faru to kuma yaushe mutum zai cutar da mutum a lokacin za a koma cikin kwanciyar hankali da jin daɗin rayuwa da nutsuwa mazala sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari yake cewa to ana tsaka da haka ne to duk wanda ya ji labarin an kashe dujal kuma annabi isa yana filastin to duk inda yake zai shirya sai kaga ana shiri kuma ana tawaga tawaga ana tafiya can Maza sama ke cewa sai mutane su zo cikin hadisin Was ibn sam'an qad asamahumullahu min wa'anda suna nan akan tafarki madaidaici ba su bi guguwar dujal ba to da Allah ya halakar da dujal sai su zo sai annabi isa ya gansu sai su ce to mun zo ne mu ma mu ƙara jaddada cewa muna nan akan addini sai ya shafa musu fuskokinsu kuma kowa ya gaya masa cewa za shiga aljanna ga darajarka za ka shiga aljanna ga darajarka dama annabi sallallahu alaihi ya bada labari a cikin hadisin da Imam Ahmad ya rawaito da imamu Nasa'i a da isnadi karbabbe cewa wato wasu tawaga biyu dukkan su Allah ya yanta su daga wuta tawaga farko waɗanda za su je su bude kasar India su ne wanda suka bude tun wancan lokacin kenan sannan kuma tawaga ta biyu waɗanda za su yi yaƙi a bayan annabi Isa to kenan duk wanda ya rayu a wannan lokacin ya tsira daga dujal ya kai lokacin annabi isa to dan aljanna ne to ana tsaka da haka manzo Allah sallallahu alaihi ya ce fa bainama hum kadhalik ana tsaka da haka sai Allah ya yi wa annabi isa wahayi ya ce to ga wasu bayina nan zan sako su su shigo cikin mutane ba wani mutum da yake da karfin da zai iya dakatar da sharrinsu dan haka ka kwashi duk wanda ka sani mumini ku koma kan duwatsu ba za su hau dutse ba sune ne ya wa majuj sai maza Allah ya karanta hatta idza futihat yajuju wa majuju wa hum min kulli hadabin yansilu to wata ran zamu magana akan yajuju wa majuju to a takaice annabi Isa zai zauna da mutane tsawon lokaci akan dutse abinci zai kare za a shiga jarrabawa ta rayuwa za a shiga kunci da tsanani za ta kai mutum zai samu kan saniya amma za ka ji miliyoyin kuɗin da za a dinga taya kan saniya kawai a siya saboda bala'in yunwa to in an zauna tsawon wannan lokacin ne mutane za su garze wajen annabi isa su ce to mun gaji da wannan matsala a roƙa mana allah maɗaukakin sarki ya yaye mana wannan matsalar to anan ne annabi isa alaihi salam zai ɗaga hannu ya yi addu'a to sai allah ya saukar da wa'yansu tsuntsaye masu wata irin halitta ko wasu halittu sai su zo su dinga makalewa a wuyan su wa'annan yajuju wa majujin sai su kashe su gaba ɗaya sai su zama gaba ɗaya sun mutu to sai wani ya sauko shi ya yi shahada ya zo ya ga me ke faruwa a ƙasa ko zai samu abin da za a ci sai tara an mutu sai koma ya gaya wa annabi isa da mutane sai a sauko to idan an sauko sai kuma a sake sabuwar rayuwa to amma sai warin ya juji wa majuji da ɗoyinsu sai ya damu mutane sai a sake komawa annabi isa har yanzu dai muna jin irin ayyukan da annabi isa zai yi in ya sauka shikenan sai annabi isa ya sake roƙon ubangiji sai Allah ya turo tsuntsaye sai su ɗauke naman wannan yajuji wa majuji sai sama da su sannan sai Allah sai annabi isa ya magana sai sama ta zubar da ruwa sai gaba ɗaya ta wanke najasar da yajuji wa majuju suka lalata ƙasar sai kuma ƙasa ta tofo sai kuma ya roƙi Allah sai ƙasa ta haɗiye ruwan da ya wanke najasar yajuji wa majujin to sai a koma wata rayuwa mai daɗi wadda ba kamar ta za a zo wa da mutum kuɗi a same shi yana da ya gama an to da kuɗi zai ta da sallah ya ta sallah sai ya idar a ce dan Allah ka taimaka ya ce wallahi da jiya ka zo da na karɓa ka yi min afuwa dan Allah ka koma da su saboda ka gaba ɗaya duniya za ta cika da arziki to amma fa char kuma yana nan zuwa to ana tsaka da haka ne annabi isa kamar yadda ya zo a wata ruwaya zai zauna tsawon shekara arba'in a wata ruwayar kuma wannan a ruwayar musulun kenan a ruwayar abu dawud zai zauna shekara bakwai wanda wannan ya daga cikin dalilan da ya sa wasu daga cikin manyan malamai na musulmai suke shakkar dawa annabi isa duk da ba su da hujja amma sai suke ganin cewa to yanzu idan aka ce annabi isa zai dawo wasa wani hadisin ya ce zai shekara arba'in wani kuma ya ce zai shekara bakwai to malamai sun kasu kaso biyu akwai wanda suka yi tarjihi suka rinjayar da ruwayar shekara arba'in akan shekara bakwai saboda kasancewar ta cikin sayi musulun saboda ruwa din sun fi zama fiƙat saboda dalili kaza da dalili kaza da dalili kaza wasu malaman kuma suka rinjayar da ruwayar a afuwan wasu malaman kuma suka yi jam'i suka ce a'a abin da ake nufi shine ai bincike na tarihi ya nuna annabi isa allah ya ɗauke shi a lokacin yana da shekara talatin da uku in ya zo ya ƙara shekara bakwai ya zama kenan gaba ɗaya daga lokacin da maryamu ta haife shi iya numfashin da ya yi a ƙasa tare da kuma dawowarsa ya ƙarasa ragowar numfashinsa a ƙasa ya yi shekara arba'in kenan wanda kuma wannan magana ce mai kyau la hazzun minan nazar a taƙaice manzala sama yake cewa sai annabi isa ya mutu to idan ya mutu sai kuma musulmai su yi masa sallah sai kuma a binne shi to dalilai da suke tabbatar da cewa annabi isa yana nan da rai bai mutu ba dalilai ne na ƙur'ani da sunna ƙaryata su ƙaryata ƙur'ani da sunna ne ubangiji subhanahu wataala kamar yadda na kaddamar a farkon hudu ba ta larabci cewa yana cewa wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin iz Allahu ya Isa lokacin da ka tuna lokacin da Allah subhanahu wataala ke cewa ya Isa dan Maryam kenan inni mutawaffika to masu cewa annabi Isa ba zai dawo ba sai suke cewa fadin Allah inni mutawaffika tana nufin zan dauki ranka to amma an mayar musu da martani wanda wannan shine ra'ayin Ibn Jarir at-Tabari da Ibn Kasir da Ibn Atiyya da manyan jumhur na malaman tafsiri cewa mutawaffika ma'anar wafatin nan ba wafati ne istilahi ba wafati ne lugawi abinda ake nufi shine zan cika maka kwanakinka na lokacin farko tunda Allah ya ce wa huwa allazi yatawaffakum bil laili shine yake daukar ranku da daddare ma'ana yake cika muku mudda ku tai kwana da daddare wa ya'lamu ma jaratum min nahar to zan cika ma kwanakinka na farko sa'an nan inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya sai in daukaka ka zuwa gare ni suka ce to idan da wafati na mutuwa ne to ai da yanzu fa in nema tawfikan nan a matsayin falala ce ta annabi isa to in har kashe shi ne da ɗaukar ransa to me bambancin da ragowar mutanen da aka kashe su aka ɗauran su babu kenan da haka abin da ake nufi shine cika kai kada da rayuwa biyu a duniya ta farko da za a kai ka sama da za ka rayu sannan a kai ka sama ta biyu kuma a sako da kai a ƙara raya ka wa rafi uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru kuma hadisi ya tabbata a cikin musannaf na Abubakar ibn Abi Shayba cewa Annabi Isa a lokacin da Yahuda suka zo za su kashe shi shine sai yake cewa da hawariyawa a cikin ku wane ne zai sadaukar da kansa Allah ya jefa masa kamanni na a soke shi a gicciye shi in ya so ya zama tare da ni a aljanna sai wani matashi ya ce gani annabi isa ya sake maimaitawa sai wannan matashin ya sake cewa gani da ƙarshe sai annabi isa ya ce anta an to kai kai ne sai yadda sai Allah ya jefa kamanninsa a jikin annabi isa kamannin annabi isa a jikinsa to da yahudawa suka zo sai Allah ya ɗauke annabi isa su kuma da suka ganshi sai suka gicciye shi shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma qataluhu wa ma salabuhu ai ba su kashe shi ba ba su kuma gicciye shi ba walakin shubbiha lahum da a ce annabi isa ya mutu da Allah sai ce walakin nahu mata to amma anan sai ya shiru wasu kutu fi ma'aradil hajjati ilal bayani bayanun anan dole mu ɗauka a matsayin bayani ne na cewa annabi isa bai mutu ba musamman muna da hujjoji da dalilai a a wajen wannan nassin saboda ka annabi isa yana nan manzala sama ya ganshi a sama shi da annabi haya kuma manzala sama ya ba mu labari cewa zai dawo yan uwa wannan aqida ce ta musulmi a karanta ta akan mimbari ko kuma akan teburin karantarwa ko a cikin aji ba wai don gamsar da kwaɗayin mutum na son jin kissa ba a sai don mutum ya sani a cikin zuciyarsa kuma ya riƙe ya kwana da sanin cewa manzo Allah sama yi gaskiya kuma annabi Isa zai dawo kuma saba wannan sauka ne daga kan tafarkin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ra'ayin a kansa al'umman musulmai suke tun daga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar sahabbansa har izuwa a nade kasa zamu iya fa'idantuwa da wato duk wanda Allah ya dora masa jagorancin al'umma to bacci bai kama shi ba zamu ga yadda annabi Isa alaihi salam tun daga zaman tun daga zuwansa yake fara jagoranci shine jingina abu a hannun wanda ya dace ba wai duba da maslaha kanka ba kun ga yana sauka aka ce mai zo ka shiga kai sallah sai ya ce a kai aka tayarwa to ya zama wajibi ga wanda Allah ya danka masa jagorancin al'umma ya yi iya bakin ƙoƙarinsa ya duba kowane irin matsayi ya danka shi zuwa ga wanda ya fi cancanta wannan yana daga cikin riƙon amana sa'an nan abu na biyu shugaba bacci bai kama shi ba zuwa hutu hakanan na ba gaira ba dalili bai kama shi ba maslahar al'umma ita ce a gabansa ana idar da sallah annabi sa bai nemi gidan da zai zauna ba ba a sauke shi ba ba a yi masa komai ba ce a buɗe kofa ya fita ya ba zama. saboda haka duk ran da Allah ya dora maka jagoranci kamar sai na Abubakar manzo Allah kuma yana barin duniya ran da ya zama halifa a ranar ya fara aiki gaba ɗaya files din ranar nan sai da ya sa masa hannu ba zancen wai a ce to wannan mu bari sai wani lokaci wannan zalunci ne da kuma ha'inci da wasarere da amana kuma mutum sai Allah ya tambaye shi saboda annabi isa aiki ya fara yi ga dangadan sannan za mu fahimta cewa dole shugaba sai ya zama mai adalci saboda gashi annabi sama ya yabe shi ya ce hakaman adalan kuma shimfiɗa adalci a ban ƙasa shi ke rage masifu da wahalhalu da matsalolin rayuwa shi sa jama'a ya zama wajibi a matsayinmu na muminai musulmai masu sallah mi wa kanmu kiyamun laili mu haƙura da dukkan 'yan takaitattun bukatun da suke cikin zukatanmu lokacin da ya zame mana wajibi sai mun zaɓi wanda zai jagorance mu ba farlanta mana za a yi ba to aƙalla mu yi amfani da tunani mai kyau mu yi amfani da ra'ayi na mutane masu hankali da nutsuwa da addini mu zaɓi waɗanda za su iya kula da addininmu a matakin farko a mataki na biyu za su tsare mana rayuwarmu a mataki na uku kuma za su tsare mana dukiyarmu kuma za su raba dukiyarmu zuwa inda ya kamata su raba ta wannan shine aikin kowane shugaba gashi manzo Allah sana ce waya fidul mal annabi Isa zai dinga an tayar da dukiya yayi tarabawa ba zai kawo ne ya ajje a iyalinsa da iya waɗanda suke tare da shi ba a'a zai tarabawa kuma ba wai zuwa yayin kuɗin daga sama ba ba Allah ne zai zo da kuɗin zai zubo masa kuɗin ba kuɗin dai na ƙasa ne kyautata raba su shike rage ya magance talauci da kuma zaman banza a samar da ayyukan yi domin a yaƙi zaman banza a shagalar da mutane da ayyuka idan mutane suka samu abin yi a buɗa wa mutane harkokin kasuwanci sa'annan a sauƙaƙe wa mutane tsaurare-tsauraren da watakila rashinsu ba zai zama bayi zuwa ga cin amana da kuma kawo barazanar zaman lafiya da tsaro ba ko tattalin arziki wannan wajibi ne ga kowane irin shugaba da yake da dama da zai iya yin haka tun daga kan shugabancin kasa har zuwa kan kansila maganar jam'iyya wane yana jam'iyya kaza wannan wani ra'ayi ne na ɗan adam da in ya ishtihadi ya ga wannan zai yi ko waccan zai yi amma dai wajibi ne abin da ya kamata a kula ma'anar rashin yin haka kuma na iya bayuwa zuwa ga ha'inci sa'an nan kuma wato za mu sake lura da cewa dan kana shugaba na gari ba wai yana nuna kuma Allah ba zai jarrabi al'umma a ƙarƙashin shugabancinka ba tunda annabi Isa alaihi salam yana jagora amma Allah ya keto ya juju wa majuju suka shigo tare da cewa annabi Isa bai yi laifi ba ba shi ya kirawo ya juju wa majujin nan ba kuma annabi Isa tuni Allah ya gaya mai ba za ka iya ba ko ma dutse annabi Isa sai ya abin da ya fi dacewa sai ya shagala da abin da zai iya to anan da malamai da shugabanni wajibi ne su dinga kallon matsalolin da suke faruwa akan al'umma duk abin da hankali da dalili ya tabbatar da cewa in ka tunkare shi ma ba za ka ci nasara ba to rabu da shi ka tunkari abin da kasancewa za ka iya cin nasara idan mutane ba su yi maka uzuri ba Allah subhanahu ta'ala zai maka uzuri muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya inganta aqidunmu Allah ya bamu jagori da shugabanni na gari Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa qumu ila salatikum yarhamukumullah